Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM. da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa rediyo da ke kuma a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu a duk lokacin da aka so ko shirye-shiryenmu da suka gabata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci tare da fatan an sha ruwa lafiya. Yau Litinin uku ga watan Yuni, shekara ta 2019. wanda ya yi daidai da ranar 29 ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijiran manzan rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo muku da shirinmu a wannan daren naku daga nan birnin Washington DC. A cikin shirye-shiryen namu na wannan daren muna ɗauke da rahoto a kan zaben sabon shugaban majalisar ɗinkin duniya da za a gudanar a gobe idan Allah ya kai rai. Kana za ku ji wani rahoto na musamman dangane da basussuka da tsofaffin gwamnonin Najeriya suka bar wa jihohinsu. Sai daga bisani za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan wannan maudu'in namu na yau. wai kuwa kun ga waɗannan maƙudan biliyoyin kuɗaɗe da ake cewa gwamnatocinku sun ranto don ayyukan ci gaba a jihohinku? Lambar dai kamar kullum bata canza ba ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Baya ga nan za mu ba ku dama ku kira yanzu kuma muna tare da kuma labaran wasanni amma a takaice amma duk kafin nan sai an fara da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka donald trump yana ziyara a birtaniya wacce ke kunshe da ganawa da iyalan masarautar kasar da kuma halartar wata liyafa tare da prime minister theresa may mai barin gado sarauniya elizabeth ta tarbi shugaba trump da uwar gidansa melania a fadar buckingham a lokacin da suka sauka a jirgin mai saukar ungulu a yau litinin baya da aka yi bikin maraba da ya hada da harba bindiga na girmamawa har sau 41 da kuma duba dakarun masarautar trump da mai ɗakinsa sun shige zuwa cin abincin rana tare da sarauniyar su kaɗai sanarwar ta kuma zagaya da shugaban da uwar gidansa inda suka ga hotuna a fadar buckingham nukan da suka gani ciki har da na taswirar birnin new york a karni na 18 da kuma mutum-mutumin doki na uh, peter da shugaban ya ba wa sarauniya elizabeth a wata ziyara da ya kai a bara. To gabanin wannan ziyara shugaba Trump ya buƙaci Siriya, Rasha da Iran da su dakatar da jefa bama-bamai a lardin Idlib da ke Siriya. Trump ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi yana cewa jefa bama-baman yana hallaka fararen hula da basu ji ba basu gani ba. Ya kuma ƙara da cewa duniya na kallon wannan kisan gilla. Menene dalilin yin haka? Me za ku amfana da shi? Ku daina. yayin wata ganawa da manema labarai a fadar white house trump ya yi nuni da kira da ya yi a bara ga gwamnatin syria da ƙawayenta kan su daina yin yakin ruddugu a kan lardin na idlib saboda kada a jefa al'ummar yankin cikin matsanancin hali Akalla mutum sha uku suka mutu yau litinin lokacin da sojojin Sudan suka buɗe wuta don tarwatsa masu zanga-zanga da suka shafa makonni suna zaman dirshan a tsakiyar birnin Khartoum. A yau litinin da safe an ji fashewar bama-bamai da kuma ƙara harbe-harben manyan bindigogi yayin da jami'an tsaron suka tunkari wurin da masu zanga-zanga suke zaune a wajen sharkwatar tsaron ƙasar. wasu shaidu sun ce ya zuwa tsakiyar tsakar rana wurin da masu zanga-zanga suka taru babu kowa wani likita daga cikin kungiyar likitocin kasar ya tabbatar da mutuwar mutum sha uku da kuma jikkata wasu da dama ofishin jakadancin amurka da ke khartum ya wallafa wani sakon twitter cewa dole a dakatar da hare-haren da ake kaiwa akan masu zanga-zanga labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasan Mexico ta gargaɗi shugaban Amurka Donald Trump yau Litinin cewa barazanar saka mata sabon haraji akan kayayyakin da take shigowa da su zai cutar da tattalin arzikin ƙasashen biyu kuma ba zai taimaka masa ya cimma abin da yake so ya cimma ba wato kawo ƙarshen karuwar bakin haure da ka taso daga tsakiyar nahiyar Amurka zuwa suke ratsawa ta cikin Mexico domin danganawa da Amurka. jami'an mexico sun faɗa a washington cewa abin da za su iya yi shine za su datse kwararowar bakin hauren ta cikin ƙasarsu don su kaucewa shirin ƙarin kuɗin haraji da kashi biyar da trump yake so ya aiwatar a ranar litinin mai zuwa sai dai jami'an na mexico sun yi watsi da yiwuwar samar da wata ƙasa a matsayin mafaka ta uku cikin wata yarjejeniya da amurka ta buƙaci bakin hauren su fara neman mafaka a mexico a halin da ake ciki jami'an ƙasashen biyu sun ƙaddamar da wata tattaunawa a nan washington domin neman maslaha kan wannan takaddama. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara rahoton namu da zaben Majalisar Ɗinkin Duniya. Kimanin shekaru da dama kenan fiye da shekaru ashirin da Najeriya ta rike kujerar shugabancin Majalisar Ɗinkin Duniya. Idan Allah ya kai rai gobe za a gudanar da zaɓe wanda ɗan Najeriya ke takarar wannan kujera inda farfesa tijjani bandi ke takara don neman zama shugaban wannan majalisa gwamnatin najeriya kuwa ta aiko da tawaga ta musamman don nuna goyon bayansu ga wannan zaɓe malam garba shehu na ɗaya daga cikin waɗannan tawagar mun kuma zanta da shi ga abin da yake cewa na farko dai shi wannan matsayi na shugabancin majalisar ɗinkin duniya don masu saurare za su tuna yanzu an shekarar ashirin da tara zuwa talatin da najeriya ta taɓa rike wannan mukami wato tun lokacin marigayi general joseph garba yana wakilcin najeriya a majalisar ɗinkin duniya shi ya rike wannan mukami saboda haka wannan abu da ya zo mana shi ba karamin lamari ba ne ci gaba ne na najeriya a ƙarƙashin mulki na shugaban muhammadu buhari shi wannan shugabanci na majalisar ɗinkin duniya nahiya nahiya ake so shugabanci zuwa yanzu babu wani mutumin afirka da ya daga hannu yake shi ma zai wannan takara to ga wannan kima da daraja ta najeriya ta dawo kuma duniya ta amince saboda haka muna fata cewa allah ya gobe rantsuwa za a yi ba zaɓe ba saboda yanzu ba mu da labarin akwai ma hamayya kan wannan lamari na Profesa Bande. Idan aka duba ita wannan kujera ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta wani hanya ko ta wani ɓangare za a iya cewa kasan Najeriya ko kasashen Afirka za su samu wani alfanu ko za su ci gajiyar zaman shi farfesa a matsayin shi na shugaban wannan a tafiya? To ai shugabanci irin wannan yana da muhimmanci saboda wani shugaba da yake yana so ya karbi wannan mukami ai bai rasa ajanda tasa muhimman abubuwa da yake so ya aiwatar Muhimman abubuwan nan da yake so ya aiwatar kuma ba nasa ne shi na kansa ba a'a namu ne na Najeriya namu ne na 'yan Afirka muna da abubuwa da yawa da suke damu mu da muke sha'awar mu ga cewa majalisar ɗinkin duniya ta mai da hankali a kansu in bayyana su za a yi za a nuna kamar maganin tsaro damu. Ta ta'addanci da kashe-kashe maganin shigowar mugayen makamai da ake ta turowa cikin afirka tun musamman rushewar libya din akwai matsaloli na talauci na rashin ci gaba na bukatar aikin yi da kafa masana'antu don al'umma su azurta saboda haka abubuwan suna da ga harkokin na gyaran wato dakatar da taɓarɓarewar dumamar yanayi na duniya da sauransu abubuwan nan zaka ga duk abubuwan nan da taso shi dan afirka shi ba da shi aka ci moriyar abubuwan ba har suka lalace amma barnar da ta samu ta fi zafafa a kanmu fatanmu mu shine Allah ya sa ya samu damar ya ba da gudunmawa don a wa'annan gyararri yayin da yake rike da wannan matsayi. To idan na fahimce ka kana nufin kenan idan har Allah ya ba shi wannan kujerar shi talaka a kasashen Afirka watan kana nufin ka ce min kenan za su gani a ƙasa za su ga ainihin aikin shi koko za su ga mahimmancin kujerar shi. Duk da cewa muna fatan burinsu ya nemi ƙasashen duniya don nema za a su dubi halin al'ummomi na afirka suke ciki domin a kyautata rayuwarsu allah ya allah haɗa kanmu afirka mu so juna manufar mu anan da mu tanga to malam garba shehu kenan mai magana da yawun shugaban najeriya Daga batun zaɓe na Majalisar Ɗinkin Duniya sai kuma irin halin da wasu gwamnoni da suka ajiye ayyukansu a makon da ya gabata da kuma waɗanda suke kai yanzu suka bar jihohinsu da ɗimbin basussukan biliyoyin daloli. Wai kuwa me ke hakan ke nufi? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Babangida Jibrin ya haɗa mana wannan rahoton. shi da wani rahoto da mujallar economic confidential ta fitar ya nuna cewa yawan bashin da ake bin jihar lagos a ciki da kuma wajen najeriya ya hau naira tiriliyan daya a shekarar bara ta 2018 wannan dai shine kashi 20 cikin 100 na dokacin baskan da ake bin jihohin najeriya 36 da abuja wanda ya kasance na naira tiriliyan biyar da biliyan 376 a shekarar da ta shuɗe dr dauda muhammad Kwantogora wani masanin tattalin arziki ne a najeriya a tasirin wannan bashi shine shi bashi bai da illa don har misali a cin bashi na jihohi baya da illa idan suna amfani da wannan bashin na wurin samar da abin da ake kira a capital good wato da turanci wato ma'ana abin da zai sarrafa ko kuma ya inganta rayuwa kamar misali idan an ci bashi za a iya inganta hanyoyi za a samar da asibitoci to amma kuma shi tasirin bashi shine zaman cewa kuma akwai hanyoyi na kudaden shiga wato ma'ana masana tattalin arziki sun yi ittifakin cewa kamata ya bashin da za a ci kai ya zurka ta'allaka akan kudaden da ake ansowa daga gwamnatin tarayya jihohi su cin bashi akan bisa kudaden shiga da suke tarawa wata ma'ana kudin shiga na jihar da suke da jihohinsu zai iya biyan wannan bashi kaga idan aka yi amfani da wannan kaga wannan bashi na jihar lagos za a ci bai da wani damuwa sosai saboda idan ka duba a cikin jihohin najeriya an yi itifakin cewa jihar lagos ce kawai take iya dogaro da kanta ko da bata karbo kuɗi daga gwamnatin tarayya ba kudaden shiga ya isa ta yi hidimomin ta biya albashi da kuma gudanar da harkokin gwamnati to bayan ita mafi akasarin jihohi idan ba tallafi ko kuma ba kudaden da suke ansuwa daga gwamnatin tarayya ba za su iya gudanar da harkokinsu ba to a irin wannan jihohin irin wannan bashin na da illa bayan jihar Legas da bashin ya yi wa katutu rahoton ya nuna cewa wasu jihohi da ke bin Legas a wajen basu kande sun hada da jihar edo sai kuma jihar kaduna honda a bara sai da majalisar dattijan najeriya ta hana ta karban bashin sai cross river sai kuma bauchi ko a kwanan nan sai da majalisar dattijan najeriya ta amincewa jihar neja ta karbo wani basukan na dala miliyan 266 daga bankin duniya wanda hakan ya sa yawan masukan da ake bin jihar neja zai kai da amurka miliyan 498 kenan to koya jama'a na irin wa'annan jihohi ke ji game da dimbin basukan da ake bin jihohin nasu ga dai abin da wasansu ke cewa to gaskiya muna gani a kasa wasu kamar state haka suna kokari amma neja gaskiya ba kokarin komi da ake gaskiya din kama wancan shekara hudu da ta wuce gashi an kakarce mana hanya da suna za a yi aiki ba a yi ba duk gashi nan ba a yi komi ba ko ba gaskiya ba ba ku gani kenan a ƙasa to gaskiya ba mu gani a ƙasa amma ya kamata shugaban ƙasa ya sa ido akan gwamna kamar Legas don an ce tana tuwa bashi ai babu matsala ciki ai kowa ya zauna Legas zai ga gwamnati na aiki a ƙasa amma gwamnonin arewa da ake cewa suna karɓo bashi babu ba za ka ga aiki a ƙasa ba yanzu dai a yayin da ɗan Najeriya suka zura ido ga shugabannin nasu da ke karɓo irin wayannan basuka fatan su shine ganin an yi amfani da irin wayannan basuka wajen yayi irin dimbin talauci da ake bin jihohin najeriya da kuma gudanar da ayyukan ci gaban raya ƙasa babangida jibrin murya amurka daga lagos Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami. To a gaida baban gidan Jibrin. akan wannan yanayin da waɗansu jihohi ke ciki muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku wai kuwa kuna ganin ayyukan da gwamnatocin nan suka ce sun ciyo basussukan nan don su aiwatar kuwa idan kuma ba haka ba sai ku bugo don ku ainihin bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kiranmu na farko daga jihar Bauchi. Wa muke da shi daga Bauchi? Kuna magana ne da Dauda BBC daga jihar Bauchi. Wa kenan? Dauda daga jihar Bauchi. To Malam Dauda muna jin ka. Muna jin ka Malam Dauda. Yawwa kuma na ji wa da kuke tattaunawa a kai. Eh. a zahirin gaskiya bashin da yawancin gwamnatocin bayan suke cewa mu talakawa mu gani a kasa saboda ba a wasu ayyuka musamman mu a jihar bauchi da gudanar da wasu ayyuka a kasa ballantana a ce mun ga irin sukan da aka ce aka amfana da shi saboda haka kawai gwamnatoci sun ce ba su kurayen suke wasu su da suna daban. To kana nufin kenan kudaden da suka ce sun kashe a wajen titi da kuma asibiti da bangaren ilimi ba a kashe su ba gaskiya bane kenan? a ba gaskiya sai saboda an yi talakawa da mun gani a kasa yanzu tun da gwamnatin jihar Bauchi da ta shuɗe hanyoyi na wata kuma asibitoci na wata a jihar Bauchi an yi ba gani ba. To Allah ya kyauta bari mu tafi jihar Kaduna garin gwamna wa muke da shi a Kaduna garin gwamna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Malam barka da yammaci. To barka ka dai, wa ke magana? Suna na Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar ta To dala ka kashe. To ka eh, kashe eh, dala ka kashe rediyon ka yauwa. To muna jin ka. Yauwa to to alhamdulillahi, ka san irin wannan abubuwan idan ya sa ya faru akwai wani jihar da zaka tabbatar da cewa idan aka ce an yi aiki da wannan kudaden wani zaka an yi aiki wani kuma gaskiya al'amari gaskiya ba a yi ba amma abin da muke fata dai yanzu tun da zai akwai wanda suka samu damar koma wannan gwamnati da ya kamata a tafi su tsoron Allah tabbatar da cewa irin na kuɗaɗe da ake karɓo wa irin Faris Club ba yadda suke rantowa da sauransu da ya kamata a tafi sanar ayyukan alkhairi ne ga mutane domin su sha ribar demokuraɗiyya amma ba daidai bane a ce ku danna kuɗi kuma ku lokaci kun yi aiki da su a matsayin ku na gwamnati idan aka ga gaskiya ba a samu ci gaba ba karshen ne muka fata alkhairi Allah ya sa ka lafiya Alhaji Musa Garo to Alhaji Musa Alhaji Musa To nake cewa gwamnonin nan sun ce sun yi ayyuka kuna so ku ce kenan ku ba ku ga ayyukan ba koko ba gaskiya suke faɗe ba kenan? eh na gaya maka wasu ba su ba amma mu ka gamo a jihar Kaduna gaskiya al'amari ka ga malam Nasir ɗan Rufa'i ya karɓo kuɗin kuma ya ayyuka wanda ke duniya ta gani wanda ke duk wani jihar Kaduna ba lokal gwamnatin da ba a shiga an yi aiki ba to kaga idan ka gani dole ka faɗa domin ni kofar gida an mun aiki an mun titi hannu biya an mun kwata an samu sola kaga dole in faɗi cewa an yi aiki a jihar Kaduna. To mun gode Alhaji Musa Musangaro. To har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. To, muna da muna da to muna da sanarwa wanda gashi sanarwa ta shigo mana yanzu da dame muna tare da murtala faruk sanyin na daga jihar sokoto malam murtala me ake ciki a jihar sokoton Eto eh a halin yanzu a Alhaji Harande a mai alfarma sarkin musulmi ya ba da sanarwa yanzu yanzu nan a wacce ta bayyana cewa an sami ganin watan shawwal na wannan shekara wanda ya kawo karshen azumin watan ramadan na wannan shekara kuma alfama ta musulmi ya ayyana gobe talata a matsayin daya ga watan shawar wacce ita ce ranar da za a yi bikin ranar irin fitar wato sallah karama kenan kamar yadda ake faɗa a hausa kamar yadda farma ya bayyana an ga watan ne a kusan wurare da dama na arewaci da kudancin najeriya suke kuwa har da jihohin sakkwato da kabi da zamfara da bauchi da yobe da jihohi da dama yawa duka kuma sun ce kwamiti sun tabbatar da waɗannan shirin da aka bayar na ganin wata a akan haka aka yi aiki da wannan kuma aka ayyana yau a matsayin cewa ita ce ranar ƙarshe ta azumin watan ramadan na wannan shekara yanzu kuma ta ya ga watan shawwal kuma ranar bikin sallah karama ta wannan shekara. to murtala muna godiya ubangiji allah ya karba ibadu baki daya. to amin sun ma'amina. to allah ya tashe lafiya yawa. To lallai kun ji sanarwa daga fadar mai martaba sarkin musulmi wanda ta tabbatar da cewar an ga wata na sabon wata na shawwal wanda gobe za a yi idi kenan. To Allah ya karɓi ibadu ke ɗaya. Har yanzu dai muna nan akan mu na yau wanda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wai shin waɗannan gwamnoni suna biyan muku bukatu da waɗannan kuɗaɗe da suke karɓowa to mun samu wani kira daga Kaduna wa muke da shi a Kaduna. kana gana da Muhammad Dallukuti daga nan Kaduna. To Malam Muhammad Dallukuti muna jin ka. Eh maganin bashin da jihohi a gwamnoni suka ci. Eh. To gaskiya mu dai nan Kaduna dai an samu ana ayyuka ƙauyuka da birane. Eh. Duk da dai wannan sanatoci ba su sa hannu a bashin ba. To amma an ce jihar ku ta Kaduna tana daga cikin jihohin da suka ciyo suka masu yawa. to ai ka san mai girman gwamna ya so ya ci bashi amma sanatoci sun hana to dan lokuti layin shi ya tsanke, to har yanzu dai muna sauraron ku ku kira ku bayyana muna ra'ayin ku to muna da kira daga jihar yobe wake kan layi garba injiniya ne a garin da fi jihar yobe to malam garba muna jin ka a gaskiya mu gwamnonin mu sun mana abin da ya kamata gwamnan ya mana abin da ya kamata Allah saka masa Allah sa na kai ya gaje shi to garba injiniya wannan ba siyasa kake yi ba ka tabbatar akwai ayyukan da aka aka yi sa kasa ba siyasa nake ba kawai suna kyautata mana ne alhamdulillah ba zancen siyasa ba ne Allah kyautata mana mulkin mu Allah wuce gaban babu Buhari gaba daya a tahi lafiya da garba injiniya to mun gode To muna da kira daga jihar Kano. Daga Kano wake kan layi? Yahuza Hashim daga Kano. To Mala Yahuza muna jin ka. Um, a game da wannan kudi da gwamnoni suke rantowa. Eh. Alhamdulillah wani guri dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu wani guri kuma bata biya ba. Eh. Amma mu a nan Kano alhamdulillah ta biya. To. Mun gani a ƙasa kuma ma'aikata ba sa kukan rashin biyan albashi. Eh. eh alhamdulillah mu dai san barka to masha Allah to eh, muna amma ba zan iya ba da to shi ke da layin ka ya tsinke to masu sauraro ya kamu da zamu iya dauka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu muna godiya da waɗanda suka samu dama kira da wanda ma ba su samu dama ba yanzu kuma ga mu na gaba wasan labaran wasanni. Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da kowa wani sabon shiri na labaran wasanni muna fatar kuna nan kalau kuma yadda muke a nan Washington DC. Har yanzu masu sha'awar wasan damben zamani na boxing suna nan suna susar kai suna tunanin ya aka yi ne abin da ya faru a ƙarshen mako ne ya faru a birnin New York na Amurka. inda wani dan damben kasar mexico da ba wanda ya taba ma jin sunansa watakila ya zo ya doke anthony joshua sanannen dan damba na ingila kuma wanda ya rabin sannan najeriya ne wanda ba wanda ya taba kai shi kasa sai a wannan karo abin da ya ba mutane mamaki shine cewa a cikin wannan damban da aka yi ranar asabar a nan new york sau hudu dan damban na mexico yana kai joshua kasa sau biyu a zagaye na uku sannan sau biyu kuma a cikin zagaye na bakwai abu na biyu da yake da ban mamaki shine cewa shi wannan dan damban mai suna andy rose jr an ɗauko shi ne a madadin wanda ya kamata shi joshua ya yi damba da shi tun can farko wanda kuma bai samu sirrin ya yi wannan damban ba aka kawo shi idan ka ga kamar nan shi wannan andy ruiz din junior zaka gan shi mutum ne da yake da tambi sosai wanda mutane suke dauka cewa ba zai kai karfin joshua din ba mutum ne wanda siffarsa ta karfafa zuciyar mutane da ke goyon bayan joshua lokacin da za a yi wannan damban cewa ba shakka joshua zai samu nasara sai ga shi ba hakan ta zo ta faru ba to joshua dai ya ji jiki sosai domin ta dai sai da shi alkalin wasan ya tsaye da wasan saboda irin dukan da shi joshua din ya sha a hannun wannan mutumin. To ba Joshua kaɗai ji jiki ba a ƙarshen makon nan da muka baro ita ma shahararriyar sarauniyar ƙwallon tennis ta duniya wato Serena Williams ta ji jiki domin burin ta na ta samu kofi na 24 na Grand Slam ya faɗi warwas a ƙasa ba ta da ta cimma biyan bukata ba kuma abin da yake da ciwo ma shine cewa ta ji jiki ne a cikin lokaci mafi sauri da bata taba jin jiki cikin sauri haka ba a cikin shekaru biyar da suka gabata tana wannan wasa din sannan abu na uku da yake da ban haushi a wurin ita serena williams shine cewa yarinyar da ta lallasa ta 'ya shekaru ashirin kacalce da haihuwa ana kiranta sofia kenan wadda ita ma da dai amerika ce wacce kuma a wasan da suka yi ranar asabar din ta wuce ta lallasa ita serena williams da ci shida da biyu da kuma bakwai da biyar tumarin karkare da cikas da aka samu a gasar cin kofin zakaru na nahiyar afirka wanda a karin farko aka ja mishi birki ba tare da an kammala shi ba saboda kyamarar da ake amfani da ita wacce kan ɗauki hotunan wasan da aka yi kuma daga baya a zo a kalla domin yanke hukunci ta aiki da kyau wani alamar ya faru ne a wasan da aka yi ranar asabar tsakanin wadar casablanca da kuma esperance da ke kokarin su ci wannan kofi abin da ya faru shine cewa an aji wannan kyamara din a cikin filin domin a yi aiki da ita amma su yan wasan ashe ba su da labari ko da yake jami'ai sun sani to shine lokacin da aka bukaci a yi amfani da kyamara domin a duba wani laifi da wani yan wasan tunisia suka yi sai aka zo aka tada cewa abu ba ta aiki abin da yasa su yan tunisia suka da hatsaniya a wannan wuri din ta dai har aka nemi cewa a daina wasan a tashi kansa shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka ahmad ahmad sai da ya kamar minti talatin yana kokarin cusa ra'ayi da kuma sasanta domin a dawo a ci gaba da wasan amma abin ya ci tura to jima abin da ya sauka a labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah kai mu mun baku lafiya daga washington dc To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto da labaran wasanni har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon muna cewa karfe 4 da minti 56 ga wata sanarwa ta musamman. يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم جيس ورسلا دقفا الدنيا آسي آه، وهي فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جمع آسي وهي فرأة دومي yau ne ranar domin yau ne ranar mu sadaka kuma mu kyauta kan hanyar mu zuwa mu yi sadaka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro idan Allah ya kai mu ranar sallah a cikin shirinmu na safe da shirinmu na rana za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya waɗanda suke mika saƙonninsu gare ku. Don haka ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Sallah yau ne yi duk taho mu yi sallar yau ne bari baka dama Malam Hafiz domin ka karanto mana labaran duniya a takaice. So Yusuf ga labaran a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Birtaniya wacce ke kunshe da ganawa da iyalan masarautar kasar da kuma halartar wata liyafa tare da Prime Minister Theresa May mai barin gado. To gabanin wannan ziyara shugaba Trump ya buƙaci syria Rasha da Iran da su dakatar da jefa bama-bamai a lardin Idlib da ke syria. Trump ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi yana cewa jefa bama-baman yana hallaka fararen hula da basu ji ba basu gani ba. Akalla mutum sha uku suka mutu yau Litinin lokacin da sojojin Sudan suka buɗe wuta don tarwatsa masu zanga-zanga da suka shafa makonni suna zaman dirshan a tsakiyar birnin Khartoum. a yau litinin da safe an ji fashewar bama-bamai da kuma karar harbe-harben manyan bindigogi. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shiryen. Da yanzu haka a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe sai kuma wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yau Mr. John. Ni ne naku Yusuf Aliyu harande ke cewa a yi bukukuwan sallah lafiya mu kuma mu sha ruwa lafiya. Bis